zaali bucen no ya ape yo na ya ape ko bara faransi kine kuna kati igbe ka asiria senite to association pour la guidance ina nanga tuntɔ n'o se nɔ ya mo so e faransi kine kuna he ka irime jamanatul higadi ape ko nufi nɔ ya de ya iri bara he ka alikawari ka i na cire ka da kɛmɛ tɔgɔ hene yɔ iri cin gɔrɔ na cɛ ka bara tiri aka ina maka ci yamatu hidama da sabu tontoni to tiri adi a wakati na abara hika atoya ifo yojir mante ato no kurpa iga abdul malik ture za italia animatio no ya abdul satar yunus almania programatio karko na ina alfaru mefoni ina bara hika ina siriya hinote ina bara hika ina tiri adi ahonan nanoyo andukabara jam'iyatul hidaya ape yewa kuna hongoreka ibagona cherenya nziyo nyago ashinga bara we chene zino za nga bara kanga na higite nga nga haru ngoyo gonna kofo to ngoyo muno muno na ka funtu aka bara he ka go ka na ka bara ka ka funtu nga nga handi binni na ba bara he ana ahiniza ngoyo hirkere aka bara a fefe de ya nga bara ka nga kwe kugono nga borofu nerkwe kwebe na nga kubena har fo maani ka abe bare ka abanga abanga nango ma chere se hala to hiji se ni ka to ama ko e bare ka bolli chere bare ka dunge ka gonna wi fo to de ya moyo ma chere se tripe ko be bakase kuna na hiji adi ka bare ka adi ka te de hiji ka te wi ri ka nga bare ka pe ga ri fu du kon dinga bo che no ya de ya nga na ra mu lo sin te chepona don ka ni alma ko ko e bi ni bi ni nango huno di akawa ya ka ana ko kan jira na ko ba ana ko kan ya ka ma ho senni suba senni ho senni suba senni ngan nan wuce di to har tin me dan ban na ya di wuce yin nawa ya di na bare ka akai ngacin ka fara me har ka bare kan ayi mu fujina da ya ngama nan wo fu payo di ya ka ba ho ngama ka suba ngama pai ho ngama ka suba ngama pai ya kai goro ngama harfu sa ibrifa hin ka banna ko ko so men yo da wai ma ya ka tun pen ma ya kai na nyana nga bayafu ko be nga kwedwa ka nga ka kan jika hina zo to aka ba na nyana ba di aka awu ka ba no mane nka yo mutu ho se ni so ba se ni na nweche mete akoro kuno de no koro kuno han kun goma no se de asute no ni mabare ka nka goro ana ba tani iri pe pe be na ni kan ba goro aka kan se ni maka to mbina go nga ba ka ka abana nanga ci dema suru nga bala kanga na nyaari nani kabala kanga de ko ko ci ka dirke ba adete he kurna wakati de ya hedi ya ko mo ma ko pe han fa kanga bala kanga yi na burufu zaka kanga na do ma ko yi nan de ka de nga ma ka goro nga su yi kene kai kanga de kawo nga su yi kene nga ma goro to lehi nga kanga de si nga har bala ka banna garan kite ndiya ka awo nga su ba yi to anti masinje bunga na haldi bin ni haldi sere bala heka abanga bonga bin bara to chede aka heka bala hiri ka mate heka ka to da mayno ne heka de ba heka ri ma haldi mata wi se kurta de ko te ngase to de ya na ngol ka mate te ngade ka nan ne na nya na kuna bala fu goyo di asubate ngade ma bala ka ngade ma yina harfu nan dingan nan na har mo yice se bon di han fono zaru da fon ngade bala ka ngade ngade ku kayi ngade ngade harfu ndika fu kura ko ha mana gono kanji kan ayin aba ayin harfu dinno nyaadi na baaji jiyaka to kamo bar hay kamo sin na sai na na maya me cin ko kamo ba ta se no piyo ka yiwo mo su ba mu me ya ka ci wonne mu fu kun an baraka nan na haru au nan na wuti men na wiya bara ka akan na ra kudu kuna bai fa gudu an bara ka asu na wuti di in cire umano de mite ne ma mace se me kamo na mo na kanji na na bon na kun ka bare ka yiya de angol ni ka ta kuru angoro de ya mun ko no moy no to aben nan sawa saka moy ko zan ya ta kuru na bare ka ngadon gonna gunde me din na bare ka dun mun jina mun de do ana bare gunde faka a arnu na ya de ya ngadi ko no moy no nan na wuce men na wiya de adika ya ka konu nono zaari guda ko wociri tun susuba na sai ka ni ne an jihen naharu iri yigodo la kar kanyo bongo nan kama nka wuri bi ba nka kabaya kan naharu hiji maka goro na hei hena baba ka boro goro ebi wuce goro na hei ka bacin sai no ba bunde wa kan ga jere bunde wa kan ga jere kaci dana hei da rikpe kai bai ba dana gunde o hay to ambe ka hayo ko kono aka aba hay fuo kono ata ni ka do mun ko funa bare ka do ngai ka ni ni nan ka kane o to de gunde o ka de de ana hay ambe ka ko sintina ko kono aka aba hay fuo kono he kan gona kan aba ta sena fasire goboyo beinan duniya zi wuce ba bon ben don gobe be nan dun na ba da bare kan gunu mu yo karkar ci ka bare kan yo kar kan gari na ko hi ko ka baya ka hi da saja na ban nana adna me ce we ce irin ce duman dumburan mozo timi akato we di heyo we do man heyo na na zanga yo ta akato we di heyo wahara farayo he kudde ni we diga kaamu so ma hei dana ta se fasulu ma se gbe ta se gbe te di bɔgɔ bile mɔ ci de ba nanu ka hin gbe ta se haruna hɛ kuru pɛ kɛ haruna hɛ kuru pɛ se ni hɛ fasi ka haruna haru ci be ka de ŋa wasu hunu gbe ko ka funu zanga ma na funu ŋa bene ya kɔsu ŋa su be mi te ŋa ba te tɔ de ya hɛ kuru a ti wo se bi ti ngo nin ka a tɔ nin ka to a so yin kaye a yan na baya ku kasin man ka ndon ga kacha sai na rama ndon ga kacha sai na na na wa ka dira ba ni ka me da sai nan na wuce wasi ni ko nan on haro har bo ben go a kin nan nan mun wuce di nasu be mitin ga mun ba ke bon na na da ya kinawa ci irin yawo sai biti na bar haika a ku ga na jama'atu hidaya a pe yewo ni ko bar haika ko zama barkacce kasin man ka aci nelo nga bagana tama mabaraka na ngatu tonla sabu do aka bi mo fa ngaba badira na uniyo ni na ngaba yaku nganya nganya na ngaba yaku masu hin kage ngun har mo bo ko bina go nga nara ana hin ka he pote sin di kuna mete ngaba ka tin na la maro de ya irsabu zama se jama'atu ida a to je ko ile ko hanga dan hin ma no se abdul malik turiya ba basitaru yunus na mana fayo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh